يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله babu matsi alal khuffain a ci gaba da karatun littafin sayo muslim yau muna safiyar lahadi 23 ga watan hudu watan rabi'ul akhir eh, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1443 wadda ta yi daidai da 28 ga watan 11 watan nuwamba kalandar albashi shekara 2021 muna cikin kitabu tsahara littafi na biyu ko na uku a jerin ƙananan littattafai 54 ko 63 da ke cikin wannan littafi na sayo muslim jiya mun tsaya ƙarshen babi na 21 hadisi mai lamba 71 271 a cikin baka a wata nusa hadisi mai lamba 644 yau insha Allah za mu tashi hadisi mai lamba 72,272 a cikin baka a wata nusa hadisi mai lamba 645 Allah ya taimake mu ya samu dace imam muslim Allah ya ji kansa ya ce babul masti alal khuffain babi da zai bayani akan shafa akan khuffaye khuffi a yanzu a yaren zamani sai ka ce da shi safa sai ka huta an gane قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو قريب جميعا عن أبي معاوية حا حول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى wannan lafazin da zamu ji na yahya bin yahya a tanimi ne qala na abu muawiya an al-a'mash an ibrahim an hammam qala bala jarirun sun tawadda wannan hadisin hammam yake bada labari cewa jarir Allah ya kara masa a yadda yayi bawali sannan yayi alwala wa masaha ala khuffaihi sai shafa akan khuffayensa faqila sai aka ce ta falu haza, ka aikata haka kai shafa saboda a lokacin ana fama da matsalar yan shi'a da suke yin shafa akan kafa in sun yi alwala da shi sai aka ga yayi shafa akan huffinsa sai suke ta ka aikata haka faƙala na'am yace yi eh. ra'aitu رسول sallallahu alaihi الله ba'al na ga ناغا من ذا الله صلى yayi عليه وسلم ثم sannan yayi alwala wa على خفيه كما kuma ya shafa akan fuskar da suka yi masa inkari ta biyu shine shafar da ya yi bawali su sun ɗauka an ce za yi shafa kan hufi alwalan mutum ta farko ba karewa ta ba a'a ya zo ne ina da alwala kuma yake so ya sake yin alwala saboda haka sai yi shafa akan kofi to sai suka gashi ya yi bawali ke alwala ta kare kuma da ya zo sai shafa akan kofayensa ƙwala al'amash al'amash ke ƙwala ibrahim ibrahim ya ce ka ne yi ajibu wannan hadithin ina birge su yana ba su sha'awa لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة saboda جرير ya musulunta ne bayan سورة المائدة ta sauka wato waɗanda suka musulunta bayan suratul ma'ida wato ana ga duk abin da suka kawo sun same shi ne sabo tingal daga عليه Allah kuma dama shi musulunci abin da yake so mutum ya yi aiki irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi a cikin rayuwarsa kuma abinda ibar duniya ina yi shi ya fi so mutane su ringa yi an gane to da haka sai suke ganin wannan wato abin nan ne wani abin nan ne babba wanda zai zamanto eh, za a kafa hujja da shi akan kowace ma magana قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حول السند قال وحدثناه محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حول السند قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية وهذا من ذاك أنبتا تندق كي إساتين بن إبراهيم دعالي خشرم suka faɗi wannan hadisin shine dai wannan da ya gabata haka nan muhammad ɗan abi umar hadisin wajen imam sufyan shi ma irinsa ne haka nan minjab ɗan alharis a tamimi da hadisinsa sanadinsa zuwa eh, mishar ko mushir ibn mushir shi ma irin dai wannan hadisin ne gaira annafi fi hadisi isa sai dai a hadisin isa shine wancan hadisin ali dan wato sanadin ali dan khashram wa da hadisin sufyan wannan wato hadisin muhammad dan abi umar قال إتي فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث sai zamanto almajiran abdullahi dan masaudu wannan hadisin yana basu sha'awa yana burge لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة سبب مسلم جرير جرير يا مسلم تنبين سورة المائدة تاسوكا سبب لك في زمن تورا بقدماني أتكين أبو بوا إرم ودن قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال وأن حديث da sanadi zuwa huzaifatu bin al-yaman Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fantaha ila subaqati qaum sai tike zuwa ga wata bola ta waɗansu mutane sai bawali ya kama shi fabala qa'ima sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibawalin daga tsaye na haitu sai na kauce faqala odino, sai manzo Allah ya matsu nautu, hatta qumtu inda aqibaihi har sai na matso kusa da shi na tsaya wurin digadigansa ma'ana ya suturce shi gaburan mutane fatawadda'a masaha ala khuffaihi shi ma manzo Allah sallallahu alaihi da ya tashi yin alwala sai ya shafa akan khuffayen an gane to wannan hadisin kamar yadda muka wuce a wasu lokuta a baya ba suna cewa mutane su ringa yin bawali a tsaye bane a' amma idan ya kama ka yi musamman don sutarci al'aura musamman saboda abin da muka ji ajiya na narkon azaba da wanda baya al'aurar al'aurarsa yake haduwa da ita a cikin kabari to in za ka yi a tsaye ya zamanto shi ne zai sa ka sutarci al'aurarka to sai ka yi a tsaye ina fatan mun fahimta ba ana ce da haka ne muka ji hadi da na aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa wanda yake da ku manzo Allah ya bawa a tsaye kar ku gargata shi sai muka hada hadisan guda biyu hadisin huzaifa hadisi ne ingantacce maganar na na'isha ingantacciyar magana ce yanzu menene abin da yake faruwa abin da yake faruwa ita na na'isha tana ba mu labarin halin manzo Allah su salama cikin gidansa shi kuma huzaifa ya gaya mana ai akwai ma abin da ya faru ba wai haka kawai bane manzo Allah sai tsaye bawani a'a ya je bola ne ya je bawali a gurin bola ne in ya rufe jikinsa in saki jikinsa kayansa za su dauki kazanta ya za kama da najisa a bola ko bawalin ya gangaro ya taba tufar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka mecece mafita sai yi bawalin a tsaye to kenan in ka samu kanka ayyane da za ka iya yin wannan babu laifi sai ka yi amma ba kawai ana cewa mutane su ringa yin bawali ba ne a tsaye saboda a sami muwafaka tsakanin maganganun guda biyu wannan asar na abin da shi huzaifat ibn al-yaman ya kaito mana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da na Aisha Allah ya kara mata yadda ta fada an gane قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول أبو وائل الله يقار مسعدا yace abu musa shari Allah ya kara masa yadda ya kasance ina tsanantawa a kabin da ya shafi bawali wa kana ya bulu fi ƙarura ya kasance ina yin bawali a cikin wata kwalaba cikin wani mazubi wa ya yana cewa inna bani isra'il كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قارضه بالمقاريض إذا بنو إسرائيل سنكثن في أشراء أرسو إذا بولي يتبج كن تيدك تكنسو زي سامي باشن المكشي سيا كان كريور لأبن يتبع الدنيا فتا فقال حذيفة سيف حذيفة يسي لو وجدت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد ce lallai na yi burin ina ma a ce malaminku nan da yake sahibukum ba ina nufin abokinku ku a'a ina nufin malaminku bai tsananta irin wannan tsanantawa falakad ra'aitu ni ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tamasha lallai na ganni ni da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna tafiya fa'ata su babatan khalfa ha'ir sai wa wani wata bola wurin zuba shara bayan wani kango bayan wani lambu faƙama kama ya koma hadukun sai ya tsaya kama yadda ɗayanku yake tsayawa fa fabala sai ibawai fanta bastumin sai na janye daga wajensa fa a share ilayya sai mun nuni faji ito sai na zo faƙumtu inda aka yi hatta farar sai na tsaya a bayan digadigansa har sai da ya gama shi ne da wancan hadisin ma'anarsu ɗaya an gane ku nan shi abu musa ina ɗaukar abin wato saboda kada wato tsananin yadda yake tsare kansa gabaran najasa ɗin ta taɓa shi wannan shari'a ce ta banu isra'ila su idan najasa ta taɓa jikin ɗayansu to sai ya sami wani abu da can konewa suke yi wai da aka yi musu sauki sai aka ce su samu wani abu su kankare wurin kamar wani tsingaro haka sai sun sa sun kankare sai jini ya zuba ya fita to sannan ne wannan su ta tsarkaka amma mu sai aka yi mana sauki kawai sai mu sa ruwa shi nan, an gama wannan sauki ne Allah ya yi mana an gane ku to da haka shi abu musa ina nuna dai wato lallai mutane su nesanta kansu kar sakacin da najisa za ta ringa taɓa jikinsu shi kuma wazai fatibin liyaman ina nuna a'a mutane kar tsananta irin wannan tsananta zai na aka ce kwayan zai yi bawali sai ya nemo wata roba ko wata kwalaba ko wani mazubi da zai bawalin a ciki yayin haɗu da aiki an gane to saboda haka sai ce na yi burin ina ma dai malamin ku baya tsananta irin wannan tsanantawa dan ni ga abin da na ga ya faru tsakanina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to malam bai kawo mahallu shara cikin wannan hadisin ba faktafa bil ishara sai wadata da ya nuni saboda hadisin shine wannan dai da ya gabata yace bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama bawalin kuma sai alwala kuma ya shafa akan kofinsa kuma wannan shine mahallu shahidi da haka sai nan ikawa sai ce hatta faraga har sai da igama igama ne igama golin kuma igama ainihin ko alwala ya gama قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها حول السند قالوا حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث بسنة ديزو المغيرة بن شعبة الله يقارى مسيدة شيكما دقى منزاء الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته شاء منزاء الله صلى الله عليه وسلم يافتا دومن بيا بكاترسا mun ji jiya cewa da mutane ba su da bantakai a cikin gidajensu bayan gari suke fita su je su biya bukata to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita domin biyan bukata fattaba'ahu al-mughiratu bi idawatin fiha ma sai mugira ibu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wata buta wanda akwai ruwa a cikinta fasabba alaihi hina faraga min hajati bayan ya gama biyan bukatarsa sai almugire ya ringa kwarara wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ruwa daga wannan buta fata wadda'a sai manzan Allah sallallahu ya alwala wa masaha alal huffain kuma ya shafa akan huffaye wannan kuma shine mahallu shafi a gani wafi riwayat ibn rumh a riwayar ibn rumh makana hina hatta ita a madadin hina sai ce hatta wato da ya ce hina faraga min hajjati sai ce hatta faraga min hajjati maimakon hina an gani fai to anan sai mun lura da cewa ba fa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama biyan bukatarsa bane ya zuba masa ruwa ya tsarki a'a manzan Allah shine ya tsarkin da kansa sannan ya taso izo inda mu gira iki ai jiya mu wuce idan manzo Allah su sallam zai je biyan bukata akan je masa da buta da kuma anaza wannan kwagiri da akan kafa don ya zama shi alama cewa manzo Allah yana nan bangar da haka kowa ya toba zai yi nan ba sai ya canza wuri an fahimta to wannan abin da din sai ka sai ka fahimce shi a haka da haka da idawo bayan ya biya bukatarsa ne ya dawo sai zo zai yi alwala to shine shi almugira sai yake zuba masa wannan daga nan ne malamai suka samu jawazul isti'anati 'ala alwudu bil ghayr wato halaccin wani ya taimaka maka yayin alwala ina zuba maka sai kuma kana yin alwala ba lalle sai kai da kanka ba sannan wannan yake nuna wato an so na ƙasa imma a shekaru wa imma a matsayi ya taimakawa wanda yake sama da shi saboda girmama ba domin gajiyawa ba ce ba wai manzo Allah ba zai iya yin alwala ba ne a'a girmamawa ce da aka sai yake zuba masa kamar ɗa ya zuba mahaifinsa ƙane ya zuba wansa jika ya zuba kakansa ɗalibi ya zuba malaminsa irin haka wanda yake shi ne a ƙasa a wani abu girmama wanda yake sama da shi da irin waɗannan abubuwan a lokacin da yake gudanar da su to wannan girmama ce kwarai da gaske wadda malamai sun tattauna a kai kuma sun nuna abu ne wanda yake mai kyau قال وحدثنا محمد بن المثنى to sosai dai sai an yi taka tsantsan saboda sharrin غاني an gane شيطان sharrin shedan kai da za a yi wa da kai da za ka yi duk kowa ya ɗauka wato ni girmama na ake yi ni kuma girmamawa ke yi lagayi ban da wannan abin nan kar mutum ya ɗauki wani girman kai ko wani abin nan ko ya ringa jin mai masa a wani kaskantacce ko wani abu da ya kama da haka a'a shi kari ne a kowane lokaci ya san karamci da haka hallu umci ma yana mai da shi karamci wato ai masa abin da kaskantarwa ce gare shi amma sai wani salo sai nuna wannan abin shi girmamawa ce a kan to haka ya kamata mutane su rinda daukar irin waɗannan abubuwan haka nan masu kallon abin ina faruwa kar wani ringa ganin kai wani ya cika ya cika shishigi wani ya cika kaza wani ya cika kaza an cika neman fada an cika neman shiga a'a duk ba haka bane sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban su suna kuma ba wai su isu da shi kawai suke masa ba a junansu masu na to kenan wannan sai yake nuna maka halacci daga nan ne kamar yadda bayani ya gabata a baya malamai suka samu halaccin al-isti'anatu 'ala al-wudu'i ghayr wato ko ka nemi zuba maka ko kai ka zuba masa kai da kanka ya zo zai karga cewa bari in zuba maka yalla bai ko akara maka Allah ko baba ko abba ko ranka ya dade ko abin da ya kama da wannan bari in zuba maka kai kuma karka ji wani bambara kai a'a amma kuma kar mutane su mayar da abin wata daidana wato wani yanayi wanda za a mayar da shi yau da gobe yau da gobe dan za mu ga ba ita ce ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabon sa yau da gobe an gane قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يا ابن سعيد بهذا الاسناد ya ce in ji abdulwahab na ji a haɗin sa'id da wannan isnadin wa ƙala ita fagasala waje huwa ya daihi wa masa a jirasihi sun ma masa a alil hufai sai manzo Allah sun salam ya wanke fuskarsa da hannayensa ya shafi kansa sannan ya shafa akan huffayensa قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة من شعبة وأن حديث شيما تسنديز المغيرة من شعبة الله يقار مسيدا قال إتي بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة wani lokaci ni tare da manzo Allah a wani dare ibn zala sai iya da zango iso ka daga kan abin hawa faqada hajata sai biya bukatarsa thumma a sannan idawo فصببت عليه من إداوة من إداوة كانت معي yana ringa kwarara masa ruwa daga wata buta ko jallo da yake tare da ni fata wadda'a sai manzo Allah su sallame ya alwala wa masa ala khuffai kuma in shafa akan khuffayen sa qala hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Abu Qurayb qala Abu Bakr hadathana Abu Muawiya an al-Amash an Muslim عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وانا حديث شيما ده سندي زوا المغيرة بن شعبة الله يقارى متى يجي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال ناكسا شيء تارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أتكم وتتفيا سيئتي يا مغيرة إتي يا كي مغيرة خذ الإداوة لو butan nan ko jallan nan fa'akhaftuha sai na ɗauki butan sun makharajitu ma'a sannan na fita tare da shi fanɓalaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu ya karɓi butar sai ci gaba da tafiya hatta tawara anni har sai da ya ɓuya ga birana bana na ganinsa baya gani faƙa ba hajjata sai biya bukatarsa sun maja'a sannan manzan Allah su salam idawo wa alaihi jubbatun shamiyatun bayyakatul kummai a tare da shi akwai jubba wadda take an yi ta kasar sham wadda hannayenta a matsa suke ina shan wahala wajen fito da hannayensa ta cikinsu fa zahaba yukhrij yadahu min kummiha sai manza Allah ya yi yunkurin sallah ta ya fito da hannunsa daga bakin hannun fazaƙa da alaihi sai ta masa kunci hannun ya kunci fa akhraja da min asfaliha sai manza Allah sallallahu ya fito da hannayensa ta karkashin jubba din fa alaihi sai na kwarara masa ruwa fata tawadda a lis sala sai alwalarsa alwala irin ta sallah thumma masa ala khuffayhi sannan iwa shafa akan khuffayensa thumma salla sannan yi salla an gani. to wannan hadisin shi kuma ya ga kawo mana sababul wurud wato dalilin da shi al-mughira dan shuba ya ma zuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan bukata ce ta kama an gani. fitar da hannayensa ta cikin hannun rigar yayi masa wahala saboda haka sai ya ɗago daga ƙasa to sai mu je da bari ya ringa zuba masa maimakon sai ya zuba ya yi kaza ya yi kaza sai ya ringa zuba masa shi kuma yana karba yana yin yana gudanar da alwala jubba mu ma da hausa ka muke cewa da jabba riga ce mai kamar alkyabba amma ita alkyabba ana tsaga gabanta ita kuma jubba haka nan take a haɗe ba a tsaga gabanta amma kamar alkyabba take kuma kowane ƙasa akwai irin tasu kuma har yanzu suna nan ana yin haka nan nan akwai waɗanda suka yi tarabi suka ce cewa fata wadda sai alwala a hudu sala alwalarsa irin ta sallah thumma masa ala khuffaihi sannan ya shafa akan khuffaye sai ya yi alwala kuma ya shafa akan khuffaye ma'ana kamar kazanta ce ya gani haka sai karkade ko ya shafi suka ce haka ne a ba haka ba ne. ita alwala harshen shari'a tana zuwa da manuni da yawa in aka ce za ka ci abinci kai alwala ba ana nufin ka je kai zauna kai alwala ba ne ka abin nan a ka wanke hannunka aka ce in ka gama cin abinci kai alwala ba ana nufin ka yi alwala ba ne in ka gama cin abinci ka wanke hannunka ko kuma ka kurkure bakinka irin waɗannan suna nan da yawa a cikin shari'a cewa in ka kaza ko in za ka yi kaza ka yi alwala akwai inda ake kiran shaƙa ruwa a hanci ma da sunan alwala a shar'anci saboda haka in suna nufin ta sallah ɗin yawanci sai a ce wazo usala alwala irin ta sallah an gane to wannan yana nuna maka an wanke kaza wanke kaza wanke kaza wajen kuma da za a yi masa shafa sai a yi masa shafa an gane to saboda haka babu wani ya yi da zai tsaye a kan nan cewa wai ya yi alwalar ne sannan wai dan karkade kamar ka yi alwalar ka ga wani abu ka karkade a cikinka ko ka sha ne to kuma za ka ga har yanzu suna yin irin haka wani zaka ga sai alwalar zai samu takalmin sa yana gogewa ko shafarsa yana gogewa ya cire safar ya wanke kafafu kuma wai sai ya shafa a kan safa an gane a wannan ba in za ka yi shafa a kan safa ka sai ka shafa kan safa in kuma ko ta bukata ta ka karkade safarka wannan babu laifi sai kai amma dai in za ka yi shafa irin wannan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba wai wanke kafar ake yi ba sai ayi shafa a'a kawai sharaɗin gabanin ka sa ka ko ka sa ka ko ka sa ko menene da ka sa ya rufe abin nan ya to ka wanke kafar a farko kuma kamar yadda muka sha a baya idan ka yi haka ka yi alwala cikakkiya kana da dama idan kana mazaunin gida sallah biyar da za ka yi a yi ka kai da wannan ka ganin yin shafa kwana guda misali ka yanzu da asuba to ka samu ba za ka sake yin alwala ba sai gobe da asuba inda isha kai ka samu ba za ka sake yin alwala ba sai gobe da isha an gane to wannan duk eh, sai kai ta shafa ma'ana ana nufin kai ta yin shafa dan kayi bawali dan kayi ba haya dan kayi tusa dan kayi duk wani abu da yake kari karya alwala muddin wannan abin baya wajarta wanka to ka samu kai ta yin shafa har wannan lokacin idan kana matafiyi ka samu kai ta yin shafa akan kofinka akan safarka har tsawon kwana uku da dararensu in kayi za ka yi sallah goma sha biyar da wannan ka yi bacci ka yi duk abin da za ka yi in dai ba janaba bacci to za ka ci gaba da yin shafa duk sanda ka tashi ka yi alwala sai ka yi wannan lokacin da kuma sai ka sake cirewa ka sake wanke kafarka sannan ka sake mayarwa ka sake samun wannan su قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال شيما أن حديثا بسند يزوى المغيرة بن شعبة الله يقال متى يدايتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته من ذا الله صلى الله عليه وسلم يافت دين إبيا بكاتر فلما رجع بإداو تلقيته بالإداوة سينتريشي da ainihin buta a tare da ni sababtu alaihi sai na kwarara masa ruwa fagasala ya dai sai wanke hannayensa sun waje ha sannan wanke fuskarsa sun mazahaba liyartila zira'ai sai izo zai wanke hannayensa zira'insa katangalan hannunsa fadaqatil jubba sai rigar jubba da ke bikinsa sai ta yi kunci hannun ya yi kunci da yawa fa'akhrajahuma min tahtil jubba sai fito da hannayen nasa ta karkashin wannan riga fagasalahuma sai wanke su wa masaha ra'sa kuma ya shafi kansa wa masaha ala khuffaihi ya shafi akan khuffayensa thumma salla bina sannan imana salla ma'ana ya limance mu wannan shine mahallu shahid yayi shafi akan khuffayensa wanda ya shafi akan khuffi ya samu ya mutane limanci sabanin abin da waɗansu malamai suke cewa wai idan akwai wanda shi ya yi cikakkiyar alwala ya wanke kafa to shi ya fi cancanta da yi wa mutane sallah ya jagorance su akan wanda ya shafa akan kofi a'a sai dai shi fi kowa ilimi ko shi ne liman na farko an gane ko amma in mutum ya yi shafa akan kofi daidai ike da wanda ya wanke kafafunsa akwai abin da yake damun mutane da yawa wato kasa tantance matsayin shari'a akan at-tashri'a wato shar'anta abubuwa a lokacin da aka ce an shar'anta maka kai kaza kuma an shar'anta wani yayi kaza in kuka yi wannan abin kowa shari'a ya bi saboda haka kowa yana cikin dai karfi iri daya da na daya an gane ku misali da za a zuwa ce ga an samu mutane guda biyu wannan yayi alwala wannan yayi taimama wanda ya taimama nan ya cika sharaɗan yin taimama amma dai ko ba shi da lafiya ba zai yi amfani da ruwa ba ko kuma ya rasa ruwan kwata-kwata to daidai ke da wanda ya alwala saboda ita taimama badar ce ta alwala to ba a samu alwala ba sai aka san me aka samu madadinta amma yadda za ka iya ringa ganin waɗannan abubuwa sai a rayuwar mu ta yau da kullum wadda muke gudanar da ita kana yi kyauta wani a madadin kai je maka kasuwa a madadin kai je wani abu kuma za ka ji shi kamar kai ne kai wannan abu kuma ana ɗaukar sa a matsayin kai ne kai saboda kai ka wakilta shi to kamar haka ne a waɗannan abubuwa in suka riga suka faru suna daidai to wannan abin ya tabbata haka iki da haka malamai ma masu cewa idan mutum ya yi taimama ya yi sallah in ya samu ruwa a kusa ya sake wannan sallah aka ce babu dalili سبب كل عبادة وقعت صحيحة لا يطالب صاحبها بإعادتها ذك عبادة دلوكة لك يتعنقن تتسياتي وبع نموان دي وأن عبادة بساك ما يميتها لك دي ما لم يسكت وكل إعادة في الوقت فهي مستحبة دلتا لك كما يميتها في اللوكة يكت مستعدي كأنا أنسوني قوي بأويسو بأشواكي أنفرنا تامك لله إلا الله في كايبا تو وأن ننتم ما ainihin wato ya saba wannan ka'ida saboda ka tayi tayi shikenan an wuce an gane ku babin da yake Allah yake so shine mutum yayi masa da'a wannan shine ma'anar musulunci al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'a wato amika wa wuya ga Allah da tauhidi kuma a jawo zuwa ga da'a a gare shi sannan duk abin da ya hani mutum ya nisanta Allah ya ce ayi ayi in ya ce a bari a bari قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيرة wannan hadisin urwa dan al mugira dan shu'ba daga mahaifinsa al mugira dan shu'ba Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare fi masir a wata tafiya fa qala li ama akama sai ce da ni ama akama shin akwai ruwa tare da kai qultu na'am mugira dan shu'ba yace nace eh fa Zala an rahilati sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka gaban abin hawarsa famasha sai ita fi hatta tawara fi sawadil layl har sai da ya buya a cikin duhun dare wato bayan da daddadar ne ma bayan ya tafi din sai da ba a gani shi Sun جاء a من manzo Allah صلى الله عليه وسلم يزو فافرضت عليه sai na kwarara masa ruwa daga wannan dai butar da ya karba nan sai ka haɗo da hadisan baya wanda suke nuna mana cewa ya karɓi butar ya tafi da ita to sai ka zo ka haɗa su a nan da ya dawo sai mu gira ɗan shuba ya sake karɓi wannan buta daga hannun manzo Allah su sallam sai irin ga zuba masa yana alwala faga sala wajaha sai wanke fuskarsa wa alaihi jubbatu min suf akwai jubba wanda aka yi ta da na gashin dabbobi falam yastati an yukhrija zira'ihi minha sai zamanto bai iya fito da hannayensa ta bakin hannun jubba din ba hatta akhrajahuma min asalil jubba karshe dai sai ta karkashin kasan jubba din ya fitar da hannayensa faga sala zira'ai sai wanke zira'ansa wa masaha bi in shafa da kansa sun thumma ahwaitu zai a khuffai mugira dan ya yace sai na yunkura zan cire hufayensa dan yayi alwala da su fa sai manzo Allah su sallame ce da shi da'ahuma qale su fa inni adkhaltuhuma tahiratayn ni na shigar da kafafuna cikin wannan hufaye suna masu tsarki ma'ana nayi alwala wa masa alaihi ma in shafa akan to za mu samu fa'ida guda biyu fa'ida ta farko dai mahallin shahada cikin hadisi ce wa masa alaihi ma ya shafa a kansu yace zahira tahiratayn wannan ita ce fa'ida ta biyu shine ba ka yin shafa akan huffinka ko safarka ko jarab naka ko duk abin da za yi shafa a kansa har sai idan lokacin da za ka sa kafarka a cikinsa ka yi alwalar ka wanke kafar an gane ku to sannan kuma ina nuna mana cewa wata fa'ida ma ta uku idan mutum ya cire hufayensa, to kuma wannan alwala ta farko ta kari da cire hufaye. yan sanda ya zo zai sake yin wata alwala sai ya sake wanke ne kafafun an gane قالوا حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadisin shi ma urwa dan al-mughira dan shu'ba daga al-mughira dan shu'ba Allah ya kara masa yadda yace yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwala wadda annabiyya yayi wa annabi alwala fatawadda sai manzon Allah su sallame alwala wa masa ala khuffaihi sai yi shafa akan khuffayensa can da yace wadda annabiyya sallallahu alaihi wasallam ba wai shi isa hannunsa a cikin bakinsa ya abin nan yi masa kurkurar baki ba in shaƙa masa ruwa a hanci yi wanke masa fuska ya zubawar da yake yi shi ne ma'anin ya yi wa annabin alwala an gane to bayan ya yi tafa a kan huffayensa faƙala lahu sai ice da shi faƙala sai ce da ni in ni a da na shigar da kafafuna. cikin waɗannan eh, cikin na suna da tsarki ma'ana lokacin da na saka su na yi alwala ne sai na sa to yanzu haka na samu dama yi shafa a kai to kun ga wannan hadisin yana na mana suna halin tafiya ne kenan na sallallahu sallah wasallam zai yi haka har tsawon kwana uku idan da suna zaman gida kamar hadisin Hudaifa, to shi kuma wannan ya samu dama zai yi shafa tsawon yini gaba daya da dare gaba daya ma'ana da zai tashi kiyamun laili inda ba ne da ya alwala ya saka to ko kiyamun laili zai ya samu yau da wannan abin nan zancen ya kwanta ya yi bacci zancen ya yi kaza wannan duk bai kare wannan alwalar ba ta yadda sai ya cire takal eh, kofayensa ya yi alwala ya wanke kafafu a sai wanke waɗannan gaban da suke a bayyane wannan kuma kafa da suke cikin hofi sai yi shafa a kanta to mun kawo ƙarshen wannan babin akwai abu masu cewa ba za a yi shafa a kan safa ba a'a za a yi shafa a kan safa babu wata matsala za a yi shafa a kan safa su huffi da suke amfani da shi safa ta irin ta zamaninsu iri-iri ne a kowanda gabaɗin shi kaɗai ma ake sawa kamar yadda muke sa takalmi haka suke sa shi musamman makiyaya kuma hawa hawa ne akwai wanda iya idan sahu ne da haka aka ce ba za ka yi shafa kan kufin da bai rufe idan sahu ba sai ya rufe idan sahu inda ina ƙasa da idan sahu to ka cire kawai ka ka wanke kafafunka amma in ya wuce idan sahu to ka samu ka yi shafa a kansa akwai wanda suke ina zuwa har gwiwa akwai wanda suke har cinya saboda suna shiga daji wajen kiwo asali makiyaya ne suke sashi kuma kun san dabbobin sarakuma ne su kuma suna rayuwa ne a wuri mai kaya to saboda haka suke sashi saboda yagar kaya da take iya yagar mutum to in yana da wannan tun da na fata ne asalinsa to amma wannan ba shi yake nuna cewa eh, su waɗannan abubuwan al'ada tana da tasiri a cikinsu to da haka dole sai ka fahimci al'urfu wal'ada abu ne da shari'a ta izina da su wato al'adun mutane da ɗabi'unsu shari'a ta yi izina da su ta gyara su ta inda za su yi daidai da shari'a inda za su yi daidai da shari'a da haka idan sun suna sa irin wannan saboda wannan yanayin kai kuma kana sa saboda sanyi misali ko saboda kar kafafunka su farfashe su yi faso ko su yi abin nan to kai ma za a izina da abin da kake yi da haka ne malamai suke ta har irin takalmi da ake yi sinke wanda zai abin nan musamman wanda ake ina da kamar irin mai kawa har gwiwa din nan ko har ƙauri suka ce ka samu sai ka yin shafa akan kayanka ka samu za ka yin shafa akan kayanka bukata ce idan ka kana da wannan bukatar to shi kenan sai mun fahimci cewa shari'a tana da wani ruhi duk sanda abu ya tsanani to sauƙi ne yake zuwa yana da yi maka tsanani ma kunci sai a ce to shi kenan ga sauki irin na shari'a mata sai aka ce duk da za su yi al'ada su kwance gashin kansu in za su yi wankan al'ada sai su kwance kitso amma janaba sai aka ce ba sai sun kwance ba ba sai sun tsefe kansu ba saboda na akwai wahala wani mutumin zai iya saduwa da iyalinsa da safe isa da ita da rana isa da ita da daddare yanzu sai ta yi kitso uku sai ta wuce kanta sau uku ko kuma a za ta daina yin kitso mace ta zauna babu kitso kanta lalacewa aiki kun fahimta to za a bar kanta ya lalace saboda abin nan a to sai ta yi wannan dukkar ta damu da shi in ta tashi wanka ta tabbatar ruwa ya shiga karkashin abin nan amma al'ada da sau ɗaya ake yi a wata ta wannan sai ce in za ta yi wankan al'ada ta warware kitsanta ta warware to kaga me yasa aka wannan saboda samun eh, abin nan wato samar da sauki to sannan kuma a ta ita an kula da rayuwarta saboda shi kitso kuma ga mace shi ma zauna idade lalata kai ike yi saboda idan tana da yalwar gashi ga ruwa ina shiga yau da gobe yau da gobe na janaba ko na wankan al'ada da take yi to idan ba ta kuma warware shi a irin wannan lokacin to kuma sai ya ringa ribewa sai kanta ya ringa wani to da aka sai shara sai ta abin nan modernizing abin nan ga inda zai kasance bangaren shara an tritin nasu sannan bangaren lafiyarki bangaren jikin, ki bangaren kazanki shi ma an kula da shi sai ya to an jefi tsuntsu biyu da goge ɗaya. na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora makan daidai kuma a nan za mu kwana sha Allah in Allah ya kai mu mako ma dora daga nan yadda muka tsaya da fatan abin da muka faɗa ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure kuma Allah ya ce mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu yukon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu nisanta Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai kuma tafiyar da da ake ta sanarwa za a yi insha Allah yau din nan za mu wannan tafiya to muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu je lafiya mu dawo lafiya abin da ya fitar da mu Allah subhanahu wataala ya tabbatar da manufar mu kuma Allah ya karba daga wajen mu waɗanda suka taimaka yayin wannan tafiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya mayar musu da sabon arziki abinda kowa ibayar muna roƙon Allah Allah ya biya shi a nan duniya kuma ya sake ba shi wani sakamako gwaggwaba a ranar lahira waɗanda suke da niyyari suka kasa yi muna roƙon Allah Allah ya hore musu Allah ya ba su dama karo na gaba su samu dama su yi kuma Allah ya musu baiwa da irin magana da manzo Allah sun sanar ya faɗa sahabbansa lokacin da suka fita wajen wani yaki yake cewa lallai a bayan kwako waɗansu mutane ba ku shiga wani kwari ko kuma wani sulu ba face kuna tare da su uzuri ne ya tsare su wato ko da ba a tare da su da gangar jiki to kuma ana nan tare da su dan zuciyarsu tana kan suna tare da ku annabi ya ce habasa humul uzur uzuri ne ya tsare su to muna roƙon Allah waɗanda suke da niyyar su taimaka suka kasa to muna roƙon Allah Allah ya haɗa su mutar da su a cikin lada kuma ya ba su lada na masu niyya kuma muna roƙon ma ya ba su ladan da izuwa asar niyyar mumini ta fi aikinsa ma'anar wannan hadisin kada mutane su ringa ɗauka cewa mutum ya niyya ya a'a wato saboda idan ka niyyar kai baka iya yi ba za ka samu damuwa to shi kuma wanda ya niyyari ya samu da bai iya yi ba ya samu damuwa alada biyu ake ba shi sabanin wanda shi ya yi niyyari kuma ya iya yi ya yi shi wannan ba shi da inda zai yi shi wancan ina da inda zai yi to dukkaninku sai ku haɗu a wannan kyakkyawar niyya. to sai a ce kai niyyar ta ba ta fi aikin naka dan misali yanzu haka da kana da shi ko wanda ya ba da naira dubu ya ciro ta ne a cikin dubu goma dubu ashirin dubu ɗari to kai da baka da shi sai a baka ladan ga baki daya yanzu da wannan da wannan wanne ne yake to karka ce ah, to tunda mun haka ne mu ma ma dinga kwakwaran niyya a'a Allah ya san abin da ya baka ya san irin yalwarka gwargwadon abin da kai masa gwargwadon abin da zai biya ka shi wancan an tsebe masa kewa ne da sunu a matsayin ku na musulmai a matsayin ku na mumine a matsayin ku na yan uwan juna da za ka iya sanwa wani lada ma da sai ka san masa da aka muka ga sahabbai sukan taimaka junansu har wajen yin sadaka wani sai baka ya ce kai mai sadaka da wani sai baka haka ya kamata mutane su ringa rayuwa ina roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora ma kan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته